To, alhamdulillahi. Yau gashi Allah ya kawo mu a kan ranar da aka ajiye. Muna kuma fatan za ku faɗi gaskiyar abin da yake faruwa. Don mu samu mu warware wannan matsala a cikin gida ba tare da an tafi wani kotu ba cikin rufin asiri. Allah isa ku ba mu haɗin kai. hajiya hawa za mu fara daga gare ki na sarki mutuwa mai tonon asiri she rayuwar alhaji riga ce ga wani abu da ake taɓoyewa da yanzu ake kuma son tono shi dai na san cewa zan faɗi magana guda ɗaya wadda kuma babu ta biyunta hajara da usman ɗaɗan alhaji mahmud ne ta duniya ba su da uban da ya fi shi kin tabbata hajiya hawa kin tabbata har ga allah wannan magana da kika faɗa haka take hajiya ban tari numfashin ki ba tunda ina gada ma akwai magana na zuwa kotu idan abin zai yi shi ke sai mu tattara mu tafi kotu don bai kamata mu maida nan wurin rantsuwa ba kuma to haka ne to ke saura ke hajiya babba ke kuma fa ni ma haka yake a bangare na kamar yadda yar uwata ta faɗa da nasir da madina duka 'ya'yan marigayi ne kamar yadda duniya ta shaida ah, hajawa da ke hajiya babba wannan shine iya gaskiyar maganin da za ku iya faɗa ko da an je kotu tabbas ko a gaban allah za a amsa wannan magana domin allah ma ya san abin da na faɗa tsakanina da shi ke kuma ba hajiya ba to alhaji abbas ƙaryar me zan yi kuma hajiya na ga tunda an kawo ga wannan gaba saboda haka za mu tattara mu je kotu amma kafin nan ku sani. sance rantsuwa bata taso ba duk mutumin da zai rantse da Allah akan ƙarya to ya tabbatar zai fara ganin sakamakonsa tun daga nan duniya kafin a tafi lahira wannan shine iya abin da zan iya gaya haka jami zan koma to shikenan sai da tuni Alhaji Abbas gaskiya inda hali ina so ka bani dama mun fara fita anguwa a cikin kwanakin nan ke ko ina kike garajen zuwa haka ina so ne in je in ga hajiya saboda wallahi da na zo gidan nan kullum da tunaninta nake kwana nake tashi in ka lura da ni sosai ma zaka ga kamar na zama wata mara lafiya haka ne na lura da haka amma da sai nake tunanin ko bakunta ce yanzu ba ta sake ki ba shi yasa yau ba zan je ba ki bari kawai ga wasu mu je tare da ke kin ji yasa ba za ka bani dama in fita ni kaɗai ba kamar yadda na tarar matar gidan tana yi yanzu kawai saboda na ciki ki bari mu je tare shikenan yana nufin ba zan bari ki fita ke kaɗai ba to dan Allah ni dai ka bar ni in je in dawo <sighs> shikenan zan yi tafiya dama zuwa gobe kuma zan yi wajen sati biyu ki bari na dawo daga tafiyar sai ki je Alhaji tafiya fa kace fa yanzu dan allah ina amarya sai ka tafi ka bani ko sati biyu ko ba mu yi da aure ba gaskiya ni dai sai in ga kamar dan cusa maka ne akai ka aure ne dama ba sona kake yi ba ya saki irin wannan maganar ita ta take gidan da kika tarar ba haka take yi ba tana zaune zan yi tafiyar in je in dawo ita ma cusa min ita aka yi bai kamata ki faɗa haka ba to dan allah ni dai ka bar ni in je in dawo shikenan na yi miki izini ki je amma ki bar sirrin ladi kin ji ko to shi kenan na gode yawa abin da nake so da ina so ku haɗa kanku ku zauna lafiya kun san wannan zama ne wadda muke sa ran Allah ya sai mutuwa ta raba ku to saboda ka da Allah a zama masu haƙuri da juna sannan kuma a zama wasu rubun amana hakan shi zai tabbatar mana muka yi gaci kun ji insha Allah wa Allah za mu kiyaye mu bi addu'a mu ubangiji Allah ya kai kan lafiya kuma ya dawo mana da kai lafiya to bari zuwa tafi malam ba ce ku abba a ba ka ce za ka ga abban ka ba ko ba ka ce za ka bi shi ba Thank <laughs> you. ke shi kenan ma kin tafi manta da ni ga baki ɗaya ma ko ba musu baro, wallahi ba za ka gane ba ne wai ka san abin da nake ciki a gidan nan kuwa a haka ne mana amma ai da ba haka kike yi min ba eh na ga da kullum yana tare ni da ke sai yanzu kuma kawai abubuwa su wani canja ga baki ɗaya to yanzu ban da abinka gaba ɗaya ma sati nawa ne da yan auren nan ah. sati biyu ne fa kacal fa sati biyu kike cewa to so kike sake yin shekara biyu kenan za mu sake haduwa to kaga dan Allah ne dai yanzu mu tafi mu je mu yi amfani da lokacin mu ka san ba mu da lokaci sosai yanzu <laughs> duk da yanzu ko mu wuce din Suna Hajiya, ya na kanki hakan nan wujiga wujiga daga ina haka? Hajiya me kika gani? A'a yau kani na aikin ta wujiga wujiga da ke me ke faruwa? Daga gida nake hajiya. Abin da ya sama ban zo da wuri ba sai da na tsaya na yi abinci har da na dare. Ai Alhaji um, Mahmud ma ya san da zuwa na. Eh ya gaya min ya ce zaki zo amma ce min ya tun da safe zaki zo ki yi na ai. Ko? Kuma sai na ga shiru baki zo ba sai yanzu. To, shi ne. Allah kai na ne ma'aikata ce tun safen nan. nake so in samu magani dai in dan haɗe ya haka ne ko na dan kuɗi da ya kamata ci an je samu miki magani yanzu ku sha to samu miki to Ina zuwa haka kuma da wannan yamma? Zan je na duba cikin hajiya ne. Wace hajiya kuma? Wace hajiya? abin har ya kai ga hajiyar ma baki santa ba? Kinga, ba hajiya ce ban sani ba, wace ce ba ta lafiya ne ban sani ba. Hajiyar ma da kika ce ba ta lafiya, ai washe gari na je duba ta. Ta yi ta mun faɗa ta ce yawon mu kawai muke so mu zama mu ɗakin mijinmu. Ciwon kai ne kuma na yi ni ɗaya. Yanzu dai ta yi ciwon kan yi ni ɗaya. To ba abin da zai hana ni zuwa duba ta idan ke surka ce kawai a wajen ki ni yayin Allah ya dawo ya same ni cikin laulayi wanda na san cewa ina ɗauke da juna biyu. Ya so Allah ya nuna mun alama kamar ya gane alhaji ya so ya nuna min yana na a dare na farko da ya dawo duk dai da bai fito ya faɗa a fili ba amma a dare na biyu tun da na dawo na ga kina ta wani abu me yake damun ki ne? Wallahi Alhaji ni ma ban san abin da yake damuna ba. kawai da yanayin nan ne yake ta taso min haka kin shirya ko eh na shirya dama kai kawai nake jira to mu je wai alhaji ina za mu je ne da sassafen nan asibiti asibiti kuma alhaji na ce maka fa lafiya ta kalau me za mu je a asibiti inda ba ni da lafiya ai da na gaya maka wai mata ba tare ka mijinta asibiti ne ta mace mana Na'am? Na Allah ya yi magana yanzu zan ki wasu yanci. Ta wannan jarinki. Allah dan alabi idan Muhammad ya gaya miki na yi masa wani laifi ki gaya min in ba shi hakuri. To wani abin kuma ya faru tsakanin ke da shi? Ba komi tun da ya dawo ne na ga kamar yanayin sa ya canja. Ki har yanzu baki san halin Alhaji ba. Ku rayu gida ɗaya da shi. Ai ko ke kika wani laifi ba zai faɗa miki ba. Wannan tana ya faɗa wa. Ina lillahi wa inna ilaihi Da Allah da annabi kai hakuri ka rufa mun asiri suna da tafiya a wani hali na baki na sani ba zan koyi maka ba ko ban faɗa ba ka sani a cikin yanayin mu na mata ka bar ni amma ni dai abin da nake so da Allah ka rufa mun asiri kar ka gaya wa kowa kina cikin halin ku na mata to ya aka wannan ta faru ta yaya ba zan koyi maka ba na ci amanar ka kuma na cancanci duk wani hukunci da ya kamata kai ma daidai abin da nake so karfa man asiri kar ka tozarta na idan duniya ji na zo ne in ƙara mika godiya ta a gare ka a bisa dukkan karamci da suturar da kai ma na sani ba kowane namiji ne zai iya yi wa matarsa irin wannan a zamanin yanzu ba amma don allah ina mai ƙara neman gafararka tare da neman alfarmarka don Allah ka ci gaba da kula ni hankalina ba zai kwanta ba har sai na ga ka ci gaba da yi min magana abin da ya faru ya faru amma ina so in tabbatar miki da cewa ko da abin daga za a ɗauka a sa a na ce za a kashe ni ba zan iya rubuwa da matar da mahaifiyar nan aure ta ba zan ɗauki bargo in yi masa sutura saboda ba zan so a ce shi ko ita su wulaƙanta akan abin da ba su suka aikata ba ya zama sun samu wani abu da ta dinga amfani da takalma ana aibata su ana jifansu da shi sannan duk abin da kika samu namiji ko mace zai rayu kamar ni na haife shi amma ki san wani abu daya ni ba zan fito in buɗe baki na in ga duniya abin da ya faru ba kuma ina tabbatar miki da cewa wannan magana daga bakina ba za ji ta ba amma ba da tabbacin bayan rayuwata ko magana ba ta fita ba wannan shine ki ji ban san da wani idan zan kalle ku ba musamman Nasir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jiƙa kan Mahmud. Allah ya gafarta wa Mahmud. Mahmud ya isa ɗan halar tsantsa. lokacin da na umarce shi ya aure ki bai iya buɗe bakinsa ya ce wani abu ba sai ni da na fuskanta na tambaye shi mahmud na ga tun da ne maka magana auren mai sunan hajiya sai na ga ka da fuska ranka bai so ba menene a jikin mai sunan hajiya na abin ki na wanda ba za a aure ta ba har kake nuna baka so ki haƙuri hajiya amma akwai wasu abubuwa ne da take aikatawa wadda na shayi mata faɗa musamman wasu irin mutane take mu'amala da su na yi mata faɗa na yi mata faɗa amma ta ƙi kana nufin cewa mai sunan hajiya tana yawo kenan ko ai duk ungwannan babu wanda bai san abubuwan da take aikata ba ana makallanta fa a matsayin wacce ba da tarbiyya to shine kai kake faɗa a mamadin su tunda su ba za su iya zuwa su same ni ne su gaya min ba amma kai sun baka sako ka zo ka faɗa to ai mahmud idan mai sunan hajiya ba ta da tarbiyya to ashe kai ma baka da tarbiyya kenan saboda tsawon tashin ka dai da kai a gaban nan nawa har Allah ya kai ka wannan matsayin baka tashi ka ga mahaifinka a raye ba a na, ka zauna ni na rene ka ni na koya maka tarbiyyar da har Allah ya raya ka har ka zama haka ita ma mai sunan hajjiyan haka tun da iyayenta suka rasu a gona take ni na goya ta to kaga shi kenan ba ku da tarbiyyar kenan gaba daya ki haƙuri hajiya idan har wani abin zai bata miki rai duk abin da ke so in aikata zan aikata idan har kika gaban aure ta ba to sai dai mutuwa ce ta raba ki haƙuri ki yafe mu to alhamdulillah alai maka albarka kaɗai maka albarka da sa a gama lafiya yaron nan tun da ya aure bai taɓa zuwa gidan nan ya gaya min cewa ga abin da kika yi masa ba har ya koma ga ubangiji ashe ɗan halal ne cikakke Allah ya ji kan Muhammad Allah ya saka mishi Kai. Kai. Eh, kai nasu. Nasu. kai na zaka je nasu? kai nasu. dawo daga nan mafi yawan lokuta da kuke gani na a cikin damuwa har ma na kan zubar da hawaye na. ba komai ke damuna ba face yadda usman ya kauce wa tafarki a daidai lokacin da shi kuma nasar wanda na san cewa ba ɗana ba ne shi ne akan hanya madaidaiciya da a ce idan na bari nasar ya gaje ni ban saba wa allah ba wallahi ba zan bar wannan wasiyar ba saboda yadda yi mun biyayya fiye da 'ya'yan da na haifa a cikin dukiyata akwai naira miliyan ashirin ta nasarci haƙƙinsa ne na wahala da ya mun a kasuwa sannan ni kuma na ba shi kyautar kaso ɗaya cikin hudun dukiyata saboda ina tausayin rayuwar nasar a bayana kai kuma usman Allah ya shirye ka gane gaskiya kun ji abin da wannan takarda ta biyu ta kunsa ina da magana an bani dama nasu muna sauraron ka na gode da wannan kudaden da an bai wani, amma ba zan karbi ko sisi ba Uh, Nasir, ka sani wannan kuɗi da alhaji ya rubuta ya ce a baka da kuma kason da ya ce ya baka duk duniya ba wanda ya isa hana a baka shi sunansu sun zama naka kuma ka gode ma Allah da Allah yi ka mutumin kirki dama haka Allah yake al'amarinsa Allah baya duba nasabar mutum da zuciya da ayyukan mutum Allah yake dubawa saboda haka ina so ka ɗauki wannan abu da ya faru da kai a matsayin ƙaddara wanda ba wanda ya wuce Allah ya jarabe shi da irin wannan babu shakka Allah shi ne abin godewa kuma na gode masa da ya halicce ba tare da na zaɓa ba ni kaɗai na san irin halin da zuciyata take ta farfasa a yanzu kuma wani kuɗi ne kuma wani kuɗi ne zai siya min sitarar da na rasa a yayin da duniya za ta kalli ni cewa ni ba ɗan gidan nan ba Nasir, ka cewa kai ba ɗan gidan nan ba babu wanda zai ji sirrin gidan nan za ka ci gaba da zama a matsayin ɗan cikin gidan nan sanin duk abubuwan da suka fara a baya don allah ka haƙuri ka yafe kuma ya wuce mu zama kalifofi da za su ci gaba da tafiyar da harkokin mai da ya kamata kaji na ji daɗin wannan kalaman naka kuma dama ina yi wa allah kyakkyawan zaton ba zai tozartar da ɗan gidan abba mutumin kirki ba kuma a duk lokacin da na sallah zan dinga yi ma addu'ar Allah shirya ka kai haƙuri yaya babu inda za ka je muna son zama da kai idan eh, Allah kai haƙuri ka daina bai kamata ka tafi wani waje ba saboda tun baba yana da rai mana bishara kai ne za ka gaje shi in ka tafi wani waje ba zan ji daɗi ba nasir ka duba ka ga koken da yan uwanka suke yi tare da sun tafi so su rayu tare da kai amma fa ka sani nasir duk bukatar su rayu da kai ni na fi su son in kasance tare da kai saboda duk lokacin da na ganka nasir ganinka nake kamar alhaji ka ji ku ka yi haƙuri alhamdulillah ah, nasir wannan zan iya cewa bayan roƙo a jawabin hajiya idan ka fuskanta akwai umarni kuma na tabbatar ba za ka tozarta umarnin hajiya ba don haka duk wannan magana alhamdulillahi mun zo ƙarshe ni wa annabi salati ba na kwantan ke ce allah ya kaddara cewa za ki haife ni amma ba shi ne kaddara miki cewa za ki haife ni ta wannan hanyar amma da kin yi haƙuri da kin same ni ta hanyar da Allah ya halatta miki. Nasir, a wannan rana, ina jin nauyinka fiye da nauyin mutumin da ya ajiye abinsa na sata duka amfanin kuru-kuru. Domin duk abin da mutum ya samu ta haramtacciya hanya, da ya haƙuri Allah zai ba shi ta halattacciya hanya. kuma zan so na nisanta daga wannan cikin al'ummar mu tafi tare da ke domin idan ba mu kasance tare ba biyayya ta za ta samu tawaya a gare ki na san da abin da ake kira rashin adalci a rayuwa na yi maka shi amma don Allah ka yafe ni ba wai ba na san bunka ba ne ni ma ina jin tsoron abin da kake tsoro to amma ina makoma wakan da take da rauni da bukata ta a yanzu nasir kai haƙuri ka kasance tare da ni a duk inda nake ba na buƙatar wani ya nisanta da ni tsakanin kai da madina